ba tun yau bane dai ake zargin wasu malamai da lalata da ɗalibansu to amma mafi muni shine na malaman da ke dauke da kwayar cutar kanjamau kamar yadda dubin wani malami da ke irin wannan lalata ya cika shi da malamin yana kantarwa ne a makantar tafari ganye community islamic center kuma dubansa ya cika ne bayan da aka samu ɗaya daga cikin ɗalibansa mata tana dauke da kwayar cutar kanjamau lamarin da ke iyayenta ma tsanantawa wanda kashe kuma a gano ta kamu da cutar ne ta hanyar lalata da malamin nata ya da ita yanzu haka dai malamin da ake tuma yana fa hannun rundunar 'yan sandan jihar adamawa inda ma ake ci gaba da bincikensa don gano ko ɗalibai nawa lamarin ya shafa dsp usman abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama ya yi ƙarin haske malamin zun da aka yana nan a tsare kuma muna son dama za a aika ita yarinyar da ya wannan abin aikin ba na da ita duk za su zo a gobe litinin insha Allah. Ita ko bincike an kan cewa akwai wasu domin wasu na ganin kan cewa ba ita kaɗai ba wannan lamari ka iya shafa. Eh to a yanzu dai ka san ba za mu yaki da jita-jita abin da yake gaban mu na zahiri shi muke aiki da shi. Eh, wannan dama ne ga wanda suka san cewa ya irin wannan lalatin da su so su fito fili su zo su faɗa. ta yanzu abin tsoro shine gashi yana dauke da wannan kwayar cutar nan ya zai kasance kenan. muna da fara kan bincike ai muna muna kan bincike kamar yadda na fara maka mana eh, duk iyalan da wasu duk mun gayyace su su gobe litinin insha Allah sai gargadi shi ne iyaye su dinga su a kan yayan su da kuma yin wanda suke mu'amala da su kaga wannan ba a cika amana da irin wannan al'amarin da bawan Allah ne a halin da suke cikin zaman yan uwa da kuma abokan arziki to kaga irin kasar da za a aikata ya kana da kiyaye su dinga sa ido kan yayan su to ko ya iyaye da sauran al'umma ke ji game da wannan ta'asa da wasu malamai ke wa su a yanzu malam muhammad bakori wani magidanci ne da ke ganin dole ne fa a sa ido a makarantu da kuma wasu malaman gaskiya al'amari ne wanda za mu ci ce abin bakin ciki ne musamman a ce mutumin da yake koyar da ɗalibai kuma a ce shi ne zai zo na lalata su kuma abin da ya kara mai da eh, abun da ya kara ya sa abun ya kara muni shine eh, musamman da ake cewa yana da wannan cutar kaga yanzu ya sa mata matsala kenan a cikin rayuwa to kaga wannan dai abu ne wanda za a ce kawai eh, dole ne a yi tur da shi kuma abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a ce tun daga lokacin da za a ɗauki mutum aiki a tantance shin wani irin mutum ne wani irin halayya yake da ita wadda idan ya zo ba zai cutar da yaran mutane ba idan aka ɗauko gurbataccen mutum ko a watannin baya ma sai da hukumomi a jihar adama suka sallami wani malamin sakandare da aka kama yayi wa ɗalibansa ciki ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya